我也不穿了。saboda shi ya kwanci suna da kamar da s u masallacin ba ba irin wannan masallacin da za a yi cewa kan masallaci kuma namu ne ba na wani bane Thank you. Cara, gostei. وسلام على المرسلين والحمد murya cewa waɗansu mutane sun yi hukunci a masallacin wanda ba mutum baya hukunci da kayan wani kowa yana hukunci ne da kayan ya wannan wannan daji na amurri ko gwamnati ba ta da hannu a kai balle wata kamfani balle wata biyo balle wata wani abu masu yi in za su yi canja kwamiti za su iyawa amma banda waɗansu daban su zo su hudu hukunci canje canje ba mu yarda da wannan ba salamu alaikum Thank you. Señor Todopoderoso, que está a cobrar que hay una barra, por la cultura de Urma. Tú darás una parte de tu alma buena y nada. Te damos a tu gran amparo. Amarme, te amo tu va. Hoy el de Jesús, una y nada, en toda la vuelta, si va a ser aquí a la alta para lo otro. Por la ujala,

ka yi mana hanyar duwatsu daga sama ba ku zuwa alheri ba in bari gaskiya su ce in gana za ku bara ka yi dai wannan gaskiya ne daga Allah daga kare ka yake ba a fi ne na gida da wani samari ka yi mana hanyar duwatsu daga sama abin na da ya ko kuma ka zo wanda wata azaba mana wai kai na za a saukar musu da hannun duwatsu kai na za a saukar musu da azaba ga zabin jikinsa ga zabin jikinka na tare da su ai wani kankana wuri ba za a saukar da azaba ya rasu wanda ko san ka wani ko san ka wani wa ga na wani kai cikin kawai da ajiyo gwamnati zama ganin wajiyo mai tafiyo kuma ganin da wajiyo kuma da iri wani zuri wani tawari an da wani mutu a zawa ba wani ganin da ya ba su gari wani kace an da ya zama ba an da shi ne kari wata gizar kuka jewa duniya wani kari na nan wani a yi a zawa ba da mazu an da zai kuka yi kamar yaro duk

ba wanda ya gamu da shi ba wanda ya gamu da ya maka da ya cikin su kuma suna yi su ibari Allah wajen mutu azaba to har haka in da yi Allah ya mutu azaba amma ka da bi azabi wa kuma an jabi yi wa ku azabi wa kuma mai tafiyo amma da mu ba da azabi wa me zai hana Allah ya mutu azaba ko bai su tura a yi rasu da hawa ne ai laifin da zai sako da annabi yana cikin su da a yi dabara da wuri da ikuwa a fidda annabi daga cikin su a cikin kai su wani ƙauye ne musu azaban a ƙauye amma kan na bi da ne kuma da wannan azaban rawo ko biyar duna yusuf da harami su kuma su tsaye bayan allah daga masallaci mai akwai masu na ana musu annabi ya zo zai yi umra kuka ana zuwa wani ba zai shiga makka ba ya zai bari bari a yi yarjejeniya ya shigo ba ba makami ya kwana uku ya koma ko ya sai yi masa izini tukuna kuma kan da ya zuwa a tabi kuma kan da ba a tabi wa wasu dole kuma da kuma da ya zuwa murna kuma ya zuwa na yi zuwa ainihin babban laifi da suka hana annabi sallallahu ta wasallam ya masallacin ga arewa daga nan sun yi laifin da zai sa Allah ya mutu a ba wai sun tare masu masu masu masallacin an tabi kenan da jama'a sa su ne masu rahana su kuma yi hana su da masallaci da su ba musulmi ba ne su ba masu doron Allah ba ne su ba masu dangantuwa da Allah ba ne ya hana su ma da masallaci ne وما لهم ولا أجرهم لهم ويصدون عن المسجد الحرام suna kai mutanen masallacin nan da ya shiga masallacin su kuma ana ka auriya su ba ya ba ruwan su ba da masallacin ba majalisar masallacin ba ne ina wuriya hu ina rutawo ai wannan masallacin mai al'umma ba waɗanda suka cancanci su zo waliyan su wani lamarin taimakon tsoron Allah su ko ba man tsoron Allah wai su da ba su da wani. Walakin na tsarar da yau, e, amma yawancin su an na aiwancin haka ne ba, wasu annabi ne ga hatan su mutukan zafin sana cikin gari, to garin ba za a saukar masa da azaba ba. Matukan kuma ko ya mutu, ya ɗau suna isi yi Allah ba zai musu azaba kai ba mu ya hada su ma da wasu nasu me ya da su da shi ne wanda suke nasa wanda ke canza masu tsoron Allah masu bautawa Allah a cikin masallaci su ne masu masallaci na wuri ya wo irin mutabo bayan da wajen sun ke tafi masu tsoron Allah da bayan ta tsara mun da yaron amma yau su kafin yawan su wani asirin ba. Wama kuwa maka da wajiro da tsammanin wanda ya ce wanda ya zo duniya ne da jaran wa ma ka ma'auriya ina wuya hu inda mutane masu jibinta masallaci na an tsoron an na yi ba iya kuwa ne walakin na tsarar laya da kuma yawanci da wani musamman da ba zo wuri azaba yau azaba yanzu da ka da gare Wani annabi yana cikin ku domin lokacin da aka fito daga makka gari mai al'umma aka kai su badar a lokacin da ke wani ɗin ba a suna cikin kafiran annabi yana cikin kafiran amma ba yana mutu azaba ba ba zo ku da azaba ku dan dan ya azaba bi ma kuntum taquluna saboda kafirci da kuke yi wato haramin makka wajen da ba ya dame muku ya hana muku ya muku azaba ba istighfari ku zai dame muku yana muku azaba zuwa da ku kankare saboda kafircin da muke yi إن الذين كفروا إلا الذين كفروا سوق فريد وجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الدنيا بجد أبو بكر ذات المدينة في تشاور وليا ذات يدسو يا ذات يدسو أغلي دوت يسامو لا باشر دوت يسامو لا باشر أبو بكر أكذا في ألا تأخذوا أدوسوا يدسو ba yadda za a yi su taɓa wajen Allah sallallahu alaihi wasallam sun gaishe da jiro وما كان الله يهدي وهو يهدي ذكر وما كان الله معدي وهو مستقر وما لهم الا يهديهم الله وهم يسجدون وهم يسجدون لمسجد وما كانوا اياه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كان ذلك الا البيت الا بكاء وتذكير وذوقوا العذاب ولكن عذاب وما كنتم تكفرون يزال عن جميع اشياءكم كنا بدر amma Allah ce ku ɗanɗani azaba tare da zafin annabi na tare da ku duk dai da annabin da ku amma duk da ku zo ku da azaba ku ɗanɗani azaba da ku ku ta turu saboda kafirci da ku yi. Inna lalina kawaru, ikar sai da shi da abin annabi sallallahu alaihi da ta abubakar a kai ta ba da kuɗi saboda shirye-shirye na kamuwa na da abubakar. to wai wannan kudin mai amfani zo Allah ya amuwa don ya su duwa sabili layi suna kai kudin a banza wai don su kare hanyar Allah su hana bawan Allah da bayan Allah a nabi kenan eh, eh, kare su hada su yi ibada a mai da kuna amuwa don ya su duwa sabili layi wasu yau da kuna da sabi za su ta kakkashi kudin su da yawan ثم تكون له حسرة كالذي يزي الندام أو الكسكي kun kai wurin zaban da bukata ba ta ba ba kamo a kan ruwa a nan ya ya yi mutane salafiya da a madina kun bai eh, rukuna wa da su da su ba su yi rukuna da zaɓi za su kai su kudin ba su yi rukuna su kudin da wasu da kai su da su yi musu rubuci na kuma yi rabuwar da ƙarfiya siyar da ya yaye a kashe mutum saba'in manya manya daga cikin kabira a kama mutum saba'in manya manya cikin kabira a ƙarfe su ba za su je ko ina wasu sun biya a yanka musu kuɗi ta sun biya tukuna su ba da damar su samu damar ma su kai cikin lokacin wani gona su kuɗi gona na sarkar su kuma yi rabuwar da zai sa abin da ya yaye su والذين تولوا إلى جهنم يجزون الدنيا شيئا أما الآخرة جاءتها لهدو أتي جهنم سوكا برد ليميز الله يميل الله خبيث من الطيب وان كان خبيث بعضه على بعض ويركمهم جميعا فاجتنوا في جهنم اولئك هم الخاسرون الا زيك لي يكون من نوع على داوود ابو بكر وان في اخوانك يسجد نار ثورك الا يوافقني من بدا وتوي النبي صلى الله عليه وسلم لابو بكر abubakar ya ce dama yana da ragunan da ya ajiye da ko da irin wannan ta kawaru da wanda bai dauki da ragunan sai ya da wuce har sai dai ka za masa kuɗi biya ya zan samu da kuɗi ka ɗauka ne kawai na da ba ka ragunan ka ne kan nan bai dauki ragunan ɗaya yi yana da ragunan ɗaya suna da yara kuma guda biyu masu nuna maka hanya masu musu hidima وما كان لأجل كريم وما كان رجل وما عالمه أن لا يزيغ وداه بسلطان الحرام وما كان أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان لله من البيت إلا مكاء وتسلية وذوقوا العذاب وما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا الله بل ينفقون تكون لهم حسنة ثم يغلبون sannan ku kashe kudin a banza domin su amfani komai ba sai su yi dama abin da suka kashe na dukiya ثم يغلبون da أهل جاهله والذين كفروا لا جهنم مسرور kuma daga cikin su abubuwan da ana yi da dama zai musuluntar da su ba ce hun ba zai ce wanda ne na kabaru amma wanda suka ci gaba da kafirci သူ့ကိုသူ့ကရည်ရတော့အရိုင်းရိုင်းသူရည်တာတက်တာလို့သူ့ဘာကိုရည်တာနော်ဝိဒိကကုသတကရည်ရသူ့ဘာအာရမ်တာရည်တာရည်တာသူ့ဘာသူ့အကြံနိုင်အလ္လာဟ်ရဲ့ကလေးဒီအမိတဲ့ရအဲဒီရဒီတန်တဲ့ဒီအမိအမိတဲ့တဲ့ဒီဘုဒ္ဓဘုံအဘဝကြီးဒီကြောင်းအောင်အနုဝိဇ္ဇာပါဒ tunaitawa wasu abubuwan da suke makka kawarar kuma su da abin mummunan da yake makka da allah zai haka ya zai ya bambanta da tsarin miyagun abubuwa da kyawun abubuwa ya bi da zafin kamisin na tsayi ne wai karfa sabbin da ba su wala ba ya ba ya hada mugun abu shi da mugun abu don kwasa wayar kuma ya mutu hari bi ya kawai zuwa ga cikin jami'a أولئك وإلا فيها وجود بلادا وجنة ومسلم الخاسرون أنفسك أثرا إن هكذا كان أبكى من جنوى مكة aka aiko maka manzo daga zaɓin Allah daga fadan Allah don shi yadda ka ya ba ka hanyar zaman lafiya a duniya ya ba ka hanyar zaman lafiya a lafiya a sai ka zo ka ji mutum wanda asara wanda na asara wa zai yi haka kulayi da waɗannan umarta da kuma suka yi asarar duniya da rayuwa للذين كفروا ينتهوا ظهرهم ما قد سلف yahudu wani wanda suna da wani ka gaya wa kabare idan sun daina gaba da kai yanke hukunci ba za su yi gaba da kai murna hukuma a ƙasar abinda suka yi na laifi wanda ya wuce allah zai musu gafararsa ya duba duba gaba kuma waɗanda za su yi kyawun aiki a sa su yi mutane kirki wanda za su ci gaba da mummuna aiki kuwa a tattara ta har a dawo a mai da bayan ya nawa kariyawun ya tara in ya ɗauki wannan magatar wani ya uku in kuma suka ci gaba kai ga suka ci gaba da yin gaba da kai ya zuwa da wani ya uku ba kalmar rashin nutarwai kullum da yadda Allah ya rika wani hannun ruhu kullum yadda Allah ya rika wani hannun ruhu hudu kullum yadda Allah ya rika wani hannun zalihu kun yi ta yi da ala yi da kawar lanar lulu yi da in ko su su da allah wani ta zai tsayar da annabi da jama'a sa ya harakar da kafirai da jama'a su magana da da وقاتلوهم حتى na ba da umarni ijaba ta zo ku yaƙe su a tara ta kuna na kada ta ƙara bari a ƙasar nan a sake yin wani tsari ana bautawa dodo A tara ta kuna fitatun ba wani tsari da zai saura ku yaƙe su wai kuna biyu a cikin yanzu kullum dukkan gaba ɗaya da yin ba wani fito ba wani wanda ake bautawa a wurin Allah addini duka ya zama na Allah sai mu ga an zama haka haka kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya wajen dukkan kawaran cikin jami'a duka musulunta wadansu wadansu ba su sun bar labarin kai sun dawo sun miƙa. wa inna Allah sun yi Allah ghafurur rahim wajen da a sanya Allah ba su yana gani bi ma ya hamaduna abin da suke aikatawa in sun canja su ji mai kyau Allah ya gani ɗan wannan wani gani ne daga cikin da ya koma da shi ma ne ne da ka da wani yin bayani da ya koma da jawa da mako sani an taɓa ganin turmi shaidin duk gani wanda kuka samu na yaƙi wanda kawo su ji tsoron ko suka gudu suka bar kaya ko ko kuka yaƙi kawo su wato kaya yadda za a yi da kayan gari an taɓa ganin turmi shaidin ba na ila ya kuma zama ƙasa shi ta shi

وأنزلنا على أبينا داود متزوجا وبار مسلم أمير محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وأنزلنا على أبينا toga da aka aka kayyata wani in kun ji wani wannan toga yadda za ku yi kenan a bayyana gida ku wato wanda ba shi kashi ɗaya cikin kashi biyar wajen rasuli wanda an da ba shi wajen gobe dangin manzon an da makusata su ma a ba su rikunin taruwar masakini da da da marayu ouvir uma loja. Então, quando eu vou lá, ba za mu yi maka magana a kan banu hashin ba don mun san gida ɗaki na gida ɗaya hoto ɗaki ko hoto da su ba za mu yi magana a kan su ba amma يمكن بالعروة الدنيا وهم بالعروة القصوى والركب أسود منكم ولو تواءتم لاختلفتم في المياه ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا guda guda ya tashi annabi ya riga ya tafi da ya tafi ya tafi sai ya ji da shi da ya tura abubakar ya su masa gangane mai ake ciki suka je suka duba Hands on the world to don dubu durbobin duniya lokacin da annabi da da da abokan tafiyarsa suna wato gaba ta kusa da jama'a wa hudu durbobin kusurwa su kusa الله لسميع عليم Allah ya shirya muku haduwa na sanin kansa ba shirin kuwa da ku ne kuka kawai da juna mai ruwa ne ku sa ba shirin ya karfi amma wannan shiri ne na Allah Allah ya haka ne ne ya duka wannan haka an bai ne Allah ya haka ne don wanda zai hallaka ya hallaka a kan a bayyane a wanda ya biya wuya ne kenan shi ne hallaka wani hali wannan ya an ne. manhajiya wanda ya rayu kuma ya rayu an goyi ne da hujja wanda ya wuce na abubakar ke nan da na da zo za su da lare wani ya duka wani na an goyi ne waye wanda ya bayyana wani da za su ne allah da zamiyan wanda ya allah yana jin abu da kowa ya ke wada a ni yau yana zai da kowa abin da ya wuce. إذ يريكهم الله قومي ومنعنك قليلا ولو أرثتهم كثيرا لفسدتم ولكن أذاكم بالأمر ولكن الله سلم إن وليهم لله يسرون Jadi lo kecil dan lagi awak ada mizir, acik yang pecik dan awak lagi, dan lagi pun ini pun nama kesuruh jangan kau ramah kan, tujuan kalian ni bawa dua tahun tiga tahun, acik mau pergi dan pun nama kau. wanda ra'aytahum kathiran da Allah ya nuna maka zo kamar yadda suke ne su mutanen mu mutanen mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama wato kadan mutanen kabarai kuma masu yawa ne amma su wani sai Allah ya nuna musu mutanen makakken kaɗan ne da su rena su a zuciyarsu lugar,

to za su yi tsoro farko ba don ku samu ku kashe mutum saba'in cikin su ku ɗaure mutum saba'in wani wani ku kuma wasu ƙarfi ku ya mai kokariya wani ƙarfi ku ya mai biyar da ba wani ƙarfi wani ruwa na ƙarfi ya yi ƙarfi ya zartar da umarni kena kali mana. ini hari kena hari baru ada aku baru ada aku ini hari mana terang tu kita akan tahu jawab apa ni ini hari apa aku tahu dengar ini ini apa udah tiga kali dua mata aku kesini nanti ada ada nanti ni masih ada amari ni ada dua dua sesi sesi ada ini hari mana terang ini apa udah kwangami yara ta bidu da gari mai lalata hoko ba ne ta ne da ku da jama'a ku da jama'a duka ada ne ko ta ke mu saboda haka ina gudu na farko ba ruwa na da ku ina yi ma da ta yi ya tsawo ba kwanga wa shi ne da ba ko ya ce ina yi da wani mata ada mai jirgin hoko ba ne mai jirgin azaba ne an ce wata rana shekai ya kai wa fir'auna ya zuwa kewa ka yi ne iji a a shira haka aka zama a aka zama ka yi zama shi a yi da yi kai ne ne aka yi ta jayayya da ya zama da auna eh, da wani gidan da ke aka yi ta ya shi ke nan ya gaba wani mai muni a duniya a cikin halitta kamar fir'auna mutumin da nake shi ne ubangiji shi ma kansa eh, shugaban wanda ya ta kawarai ke nan yana ce ina kawarra ni ne ina ji tsoron Allah amma shi na ji shi ma shi Allah ne ma mai girma mai girma to aka yi tijariya da aka yi tijariya tsakanin fir'auna da wani gidansa jira sai ya ce to a ɗan ka tafi kuna kai ne a ka in ji ba wanda ya fi mone su ni ba gani na duk wanda ya ke yi mona abu kai wani gidansa koya masa ba a mafi ba wanda ya fi ka mone su na jikin Allah to da wani na a duniya sai da fir'auna yake man akara duniya ba zai yi wanda ya nuna wa mutane addini don ya ci duniya shi ne na uku akwai mutane da suke nuna mutane mutane su ja mutane da duk wanda ya ci duniya ya nuna mutane ya ci duniya shi ne na uku da Thank you.